rahoton na nuni da cewa daga cikin rukunan mutanen da za su fuskanci karancin abinci ya hada hadda yara ƙanana wanda za su fuskanci rashin samun abinci mai inganci da zai gina musu jiki matsalar tsaro a sassan najeriya da gurbatar muhalli da kuma bayyanar cutar corona na daga cikin dalilan da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za su janyo ƙarancin abinci masanin ayyukan gona tsohon shugaban hukumar bunƙasa ayyukan gona wanda a yanzu shine mai ba da shawara wa gwamnan bauchi a harkar noma dr ilyasu aliyu gital ya yi tsokaci kan wannan batu to gaskiya duk inda aka ce wayannan abubuwa uku sun hadu dole a samu matsala maganan shi wannan coronavirus da maganan rashin tsaro da kuma maganan gurbatan muhalli wadda ya riga kunno kai dama gurbatan muhalli ne za ka ga yawancin bangaren arewacin najeriya inda da ake samun ruwa na wata bakwai ko wata shida ruwa ya da wata hudu mai yawa shine wata biyar yawancin bangaren arewacin najeriya to gaskiya sun hadu zai haifar da yunwa matuka to ganin cewar manoma cikinsu ya ɗura ruwa sabili da hana zirga-zirga daga wannan wuri zuwa wancan za su fuskanci matsalar kayan noma irin su taki da kuma magungunan kashe kwari wanda rashin samun su da wuri zai shafi aikin gona ga abin da alhaji ibrahim das wani manomi ke cewa wato bisa wannan abin da muka samu na aloba da ya shigo a duniya gaba daya dole zai kawo mana matsala a wajen noma na bana dalili kuwa shine yawanci kayayyakin da muke samu na gona wasu ma kawowa ake da kasashen waje kamar irin su magungunan ciyayi da muke fesawa to kaga irin wayannan abubuwa din zai kawo mana matsala a wajen harka na gona sai ko kira da zan yi wa su gwamnati ya kamata duk abin da za a yi tunda wannan abun ya kawo hawan duka kayan noma din yanzu daga kan taki zuwa kan shi magungunan feshi na ciyawa da na iri duk gaba daya ya kawo saboda transportation din ya zama wani iri talaka ta eh, ba zai iya a fodin ya yi yadda da ya saba ba saboda haka ta ga ta inda za ta shigo ta tallafa wa manoma shin kowane tanadi ne gwamnati ta yi domin takarar wannan matsalar dr ilyasu aliyu gital ya yi bayani kamar haka to a gwamnatance abin da ya faru shine mun yi sa'a lokacin da ake tunanin hana shigo da abinci ƙasan nan an yi tanade na shigo da magunguna da kuma wannan haɗa kai da aka yi da ƙasar morocco na yin taki magunguna sun shigo da yawa bara kuma taki kamfanonin da da suke zaune ba su aikin taki matakin jiha kenan yawa amma har matakin tarayya wajaje wajen goma sha biyar wadda da an daina yin taki yanzu ana taki a wurin su ma gwamnatoci a nasu bangaren sun dukufa wajen lalubo mafita wa jihohinsu Dr. Sama'ila Adamu Burga shine kwamishinan ayyukan gona a jihar Bauchi. Al'amarin noma bana to wajibi ne gwamnatin tarayya ta kawo ɗauki wa jihar Bauchi. Kamar ta wani bangare? Bangaren traktoci, bangaren taki da kuma kemikal da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa ɗan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci har ma mu ajiye saura a rumbunan gwamnati saboda ranaku waɗanda suke na ɓaci. a jihar gombe ma an ɗau mataki kan wannan batu ga abin da gwamnan jihar alhaji muhammadu inuwa ya ke bayani mun yi ƙoƙari mu inganta samar da taki a kan lokaci kuma da kawo abubuwan da za su inganta aikin gona ha ila yau gwamnatin jihar gombe ta shiga tsari na gwamnatin tarayya na inganta gudanar da kiwon dabbobi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.